Ku dibi wannan hoto na goma, ceto domin dukan mutane. Mutum uku da suka zo cikin wancan hoto domin su yi magana da Bitrus sun zo ne aikakku daga wani mutum da ake ce ma Cornelius, shi babban sozawa ne na Romawa. Cornelius shi ba Yahude ba ne, wato Barome ne. amma mutum ne wanda yana son addini, mutum ne wanda yana tsoron Allah, Allah wanda ya halicci sama da ƙasa kuma yana yin addu'a zuwa gare shi. Cornelius shi da kanshi mala'ikan Allah ya bayyana gare shi, ya ce mishi, shi aika a kiranyo Bitrus. Mala'ikan ya gaya mishi inda aka iya a same shi. saboda haka ba za su yi kuskure ba. Sai ga Bitrus ya zo cikin gidan Cornelius. Bisa ga al'adar Yahudawa, bai kamata ba Yahude ya shiga cikin gidan wanda ba ba Yahude ba, idan ya yi haka, wannan ya zama kaman ya zama mara tsarki. Amma sai ga shi, Bitrus ya shiga cikin gidan Cornelius. sa'an nan ne ya gane da wannan wahayi da ya samu, wanda Ubangiji Allah ya ce shi tashi shi yanka shi ci ga waɗannan dabbobi. Cornelius ya zo ya durƙusa a gaban Bitrus, sa'an nan Bitrus ya ce mishi ka tashi, domin ni mutum ne kamanka. Kana suka gaya ma juna irin yadda kowanensu ya samu wahayi daga Allah. A wannan lokaci, suka gane da cewa Ubangiji Allah ya nufa da wannan rai madawwami ya zo a cikin gidan Cornelius. Bitrus ya ce yanzu ya gane, a gaban Allah babu ba Yahude babu wanda ba ba Yahude ba, dukansu sun zama ɗaya cikin kowace irin kabila wanda yake da tsoron Allah. wanda kuma yake aikata gaskiya, wannan ne ya iya zama ya gamshi Allah. Bitrus ya ce, Yesu almasihu ya zama Ubangijin dukan mutane, dukan wanda yake ba da gaskiya gare shi ya samu gafarar zunuban shi. Lokacin da Bitrus yana nan yana faɗin waɗannan maganganu, sai gashi Ruhu mai tsarki ya sabko ma Cornelius. Ba shi kaɗai ba, har ga ’yan uwanshi ga abokan shi waɗanda ya gayyata domin su saurari Bitrus. Ta wurin wannan, Ubangiji ya nuna cewa, wato ceto da muke da shi na dukan mutane ne, dukan waɗanda suke ba da gaskiya ga Yesu almasihu, ko shi ba Yahude ne, ko shi ba Rome ne, ko shi na wata kabila ne daban, da kowane irin ƙasa ce ya hoto. A yau ma haka shike. Ubangiji Allah ya shirya ceto cikin Yesu almasihu ga dukan waɗanda suka ba da gaskiya gare shi domin su samu gafarar zunubansu.